kasar Faransa da yanzu haka ke karbar bakuncin gasar kullon kafa ta cin kofin nahiyar Turai ta sami kaiwa a wasan kusa da na ƙarshe wato semi-final na gasar bayan da ajiyar Lahadi ta lallasa kasar Iceland da zunzurutun ci biyar da biyu a wasan na kwata final da suka fafata. faransa din za ta yi karon batar karfe ne da kasar jamus a wasan na kusa da na karshe kasar ta jamus ko ta sami kaiwa wannan matakin ne bayan da ta doke kasar italiya da ci shida da biyar a bugun penalty bayan da wasan su ya karkare a kunnen doki da ci daya da daya a bangare daya kuma kasar portugal za ta kara ne da kasar wales a daya wasan ta kusa da ta karshe portugal dai ta sami kaiwa ne zuwa matakin na kusa da na karshe karo na hudu a gasanni biyar bayan da ta doke Poland da ci biyar da uku su ma a bugun penalty bayan da wasansu ya tashi a kunnen doki da ci daya da daya ita ko Wales wacce wannan ne karo na farko da take fafata gasar tana kokarin kafa sabon tarihi sa'ad da ta yi waiwayen baya daga kwallon da kasar Belgium ta zura mata ta rama ta kuma doke ta da ci uku da daya a wasansu na kwata final na gasar. A ƙasar Ingila zakarun gasar Premier wato Leicester City ta cimma matsayin rattaba hannu na kwanta-ragi, da ɗan wasan gaba na Najeriya Ahmed Musa. Musa ɗan shekaru 23 yana taka leda ne a club ɗin CSK Moscow tun daga shekara ta 2012 inda ya zura mata kwallaye 54 a cikin wasanni 168. A cewar wakilinsa an kammala dukkan tsare-tsaren komawar tasa domin kuwa zai isa ƙasar ta Ingila ranar Laraban nan mai zuwa domin gwajin lafiyarsa. A ƙasar Spain kuma an tabbatar da kudirin mai horar da 'yan wasan kasar Vincent del Bosque na yin murabus daga aikinsa bayan ficewar kasar daga gasar cin kofin nahiyar Turai ta bana. To sai dai kuma an ruwaito cewar hukumar kwallon kafar kasar tana tana buƙatar ci gaba da aiki da shi ko da ko ta wani bangare ne daban. Del Bosque ya ba da sanarwar kudurinsa na barin aikin sa tun sa'ad da kasar Italiya ta doke Spain a matakin 'yan sha shida ta kuma fitar da ita daga gasar ta cin kofin nahiyar Turai. tuni kuma da aka kammala shirye-shiryen barin aikin nasa to amma kuma hukumar kwallon kasar za ta tabbatar da cewa ta ci gaba da morewa hazaƙa da kuma ƙwazon aikinsa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria